ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يا كي wannan manzo kar ka yi zaton don Allah ya jinkirta azabtar da azzalumai cewa ya rabkana ne daga abin da azzalumai suke aikatawa na karyatawa da kawar da mutane daga tafarkin Allah da sauransu. A'a, yana sane da hakan, babu abin da yake buya a gare shi, kawai yana jinkirta yi musu azaba ne zuwa ranar alkiyama, ranar da idanuwa suke kafewa sama saboda tsananin abin da suka gani na tsoro.